ka damu abba insha Allah zan san abin yi amma ni dai gara ka yi haƙuri ka ci gaba da zuwa gidan hakimin to ai duk inda kika ce haka za a yi uwa ta farar haihuwa farar aniya iwa excellency insha Allah sai kun yi goma in dai mulkin naya ne dariya ta kyalkyale da shi babu shiri dan ya bata dariya sosai daga haka suka yi sallama ta ijiye wayar bargo ta ƙara ja harkanta don wani irin sanyi mai ratsa ƙashi take ji ga ƙasusuwanta kamar ana mata daka a kansu saboda zazzabin yau ko lakcin ɗin ƙarshe bata zauna ba ta gudo gida sai dai ta iska bilkisu bata dawo ba haka shi ma mai gayya mai aikin da rabon dama ta saka sa ido tun ran da ya mata murzar yan bore don ko zaune take a falo da ta da shigowar motocinsa take shigewa ta katange duk wani abin da zai haɗa sa inuwa ɗaya saboda kare mutuncinta da nashi Tun kusan satin baya take tunanin yadda za ta fara masa addu'o'in warware sihiri idan ma shi ne tare da shi sai dai bata san ta hanyar da za ta bashi ya sha ba. Tun da bai cin abincin gidan yanzu sai ya so, hakan ya sa ta haƙura ta bar ma Allah komai ya kawo musu mafita. Barci ne ɗan figeta da san ba ma daɗi yake mata ba don har a cikinsa tana jin ciwon da ke na ta. Buɗe ƙofar ya saka ta farkawa ɗan razane. hankali ta saki numfashi tare da nannauyar ajiyar zuciya. Ganin Bilkisu ce ba wanda take fargabar haɗuwar da shi ba ko a hanya bare a cikin ɗaki daga ita sai shi. Zama Bilkisu ta kusa da ita tana kai hannu a goshinta. An ci lafiya ko kika dawo da wu. Maganar ta ta makale jin jikin rauda da zafi. Ya salam, baki da lafiya yau ma ko? Don Allah ki yarda mu je ko cikin clinic ɗin gidan nan ne in ma ba za mu je wajen momin jabir ɗin ba. Anti wai za ci gaba da cutar da kanki ne akan yayin Ramadan ne? Kin hana na faɗa ma ko sa'an na halin da kuke ciki. Ni kai na ɓoye min abubuwa da yawa kike yi. Why? Har ga Allah ni dai na gaji da shirin nan da kika dabaibaye ni da haɗa da Allah akan nayi. Murmushi da ta yi tana hiɗiya hawayen da ke son zubo mata. Ta tashi zaune cike da karfin hali ta kamo hannun Bilkisu cikin nata. An ci ki yi haƙuri don Allah, ban hana ki gaya masa annaba ne sai don yadda kike kallon matsalar ba haka take ba. Aiki ne kawai ya masa yawa, sannan ni babu wani abu na rashin daɗi da ke tsakani na da shi. Kawai idan ba zaman gidan yake kamar da ba saboda ayyuka yasa kike ganin akwai matsala ne. Kin ga babu dalilin kai ƙara akan laifin da babu shi anti. Na san kina ganin kamar auren nan nasa ne cutarwa a gare ni shi yasa dan Allah ki bar damuwa. Allah ni bana jin komai akan hakan. Duk da na san dole ne na ji kishi matsayina na matarsa, amma kar ki manta an ta Allah ba shi damar yayi hudu. A addinan ta da biyu aka fara, sannan uku, sannan hudu, sannan a yanayin da yaran madan ke ciki dama ya kamata a ce yana da mace. mai ilimi da za ta jagoranci wasu abubuwa na mulkinsa ba wai iri na da iyaka ta secondary ba kuma mai ƙarancin shekaru karki manta anti yanzu fa nake shekara ta sha tara kawai a duniya ko ba komai kuwa aina na da kusan ashirin da tara ko talatin da ɗaya kofin hakan ma sannan ta yi ilimi mai zurfi daga ƙasar ya har wajenta ta ko'ina ta cancanci zama matarsa ko da nauyin al'umma da ke a kansa. Hmm, da san ban gamsu da wannan bayanin naki ba. Babu ruwan hankali da ƙarancin shekaru, haka ma babu ruwan sanin ya kamata da ilimi. Mutane nawa ne a zamanin da ba su yi ilimin boko ba, amma suna da basirar tsara abin da ko feso na yanzu bai iya tsarawa ba. Kai har a wannan zamanin akwai wanda ba su yi ilimin boko ba, amma wallahi idan suka yi miki wani abin sai kin sha mamaki. Haka ma shekaru, Shekaru ba ga kowa suke taka rawar hankali ba ga mai su. Za ki ga mutum da shekarun manya, amma idan yana tafka miki barambara ma ke ce dan goma sha ne. Kuma ki ga karamin yaro na gyara masa, so ni a tawo mahangar Banga ta inda aina za ta taimaki buroda ba wallahi. ‘Yar uwata ce ita kuma jini na, amma ba zan ɓoye miki cewar ina ji a raina akwai manufa a cikin wannan al'amarin barauda. kuma in insha Allah ba zan gajiya ba wajen ganin na daƙila hakan sai dai in ƙaddararsa ce zama da ita tana gama faɗa ta miƙe ta fita hawaye na sako mata a fuska da kallo kawai rawar da ta bi ta sai ita ma ta fashe da kuka sai da ta yi mai isar ta, sannan ta miƙe ta shiga toilet ta wanko ta. a ɓangaren su gimbiya su ada shirin biki suke na 'ya'yan gata don a wannan gabar ko auren Lubana da bilkisu bata ba mu muhimmanci ba kamar na ramadan da aina'u babu abin da zuciyar take raya mata sai cewar za ta haɗa cikar burinta da maido ɗanta ƙarƙashin umarninta ta kuma raba shi da wadda ta zame mata ƙayar kifi a maƙoshin ba don ta taɓa mata wani laifi ba ko kuskure hatta da ramadan yanzu wani gata take masa na fatar hankali ita da su fulani da uwar gayya da asma baya iya jera sati bai zo gidan ba a sace ta kai yanzu ko sashin sa'an na baya shiga sai dai su ji labarin ya zo a bakin basma hatta yin waya ya rage da su ko mansa gimbiya sa'ada ko abu ya shige masa akan harkar mulki maimakon kiran bafa da yake yi ko anna a da sai ya kira gimbiya sa'ada yanzu a mafi yawan lokuta shawarar ta ta ba ta haifar da ɗa mai ido a gare sa don kuwa dai gadara ce kawai da san nuna isa take ɗora su a kai Allah ne kawai ke taimakon sa, da in yi maganar da kwas sai ya saurin faɗa ma bafi shi kuma ya gyara wani lokacin idan baffi ya kira sa ya ce kar ai kaza din nan kaza ya kamata ai har haushi yake ji ya dinga kunkuni kenan yana cika, yana batsewar fushi idan ka ga haƙoransa a waje yanzu to tare yake da su gimbiya sa'ada na kam kamar yadda bokan adda asma ya faɗa mata a ɓoye ta kan ramadan ya ganta har sai an kai ta gidan gwamnati haka akai sai suka fake da cewar gyaran jiki ake mata amma a zahiri umarnin boka suke bi don ya tabbatar musu in har Ramadan ya ido hudu da aina kafin aure duk wani sihirin jikinsa sai ya warware. Game da Rauda kuwa a yanzu ba su da lokacinta don su tunaninsu sun gama da shafinta lokacin komawar ta gidansu kawai suke jira. Shi yasa ko bibiyar lamarinta ba sa wani yi gaba ɗayansu. Mutane har yanzu ba su farga da halin da Ramadan ɗin ke ciki ba sai dai yanayinsa na kullum fuska a cunkushe yanzu kansa wasu yin ƙananan magana. 'Yan adawa kuma suka samu na shuka a gare sa da sake dawo da furicin nan na mai girman kai gare sa. Fada duk abin da ake a gidan ya saka ido ba dan baya cikin damuwa da halin da ɗansa yake ciki a ciki ba, ya bari ne kai a zo gaɓar da gimbiya sa'ada za ta gane kuranta. Sai dai a yanzu bi ta da kullun da ya shirya musu akan shirin da suke gagarumi na auren ne dan ko ibin an haɗa ya kai kala goma. sanin taura family ba a wannan almabazarancin sai suka fake da cewar duk a gidansa amarya aka ɗauki komai lokacin da gimbiya sa'ada ta zo ma fada zancen dariya sosai abin ya bashi amma sai ya gimtsa kayarsa ya ce allah ya bada sa'a daɗi ne ya kama gimbiya sa'ada don gani take yanzu fa kamar ta fara samun kan faɗin a dalilin turaren da addu'a asma ta kawo mata ta ce ta yi amfani da shi a duk sanda za ta je gare shi Dukan wata buƙatar ta sai ya amsa babu musu, sai ma shakarta da zai dinga yi. Murmushi tai tana ficewa take da tafiyar takama, a ran ta kuwa saka ma adda asma albarka take da yaba mata. Dan ta tabbatar wannan turare shi ke taimaka mata wajen hawa kan faɗin yanzu a yanda take so. Amma da ta san bata isa ba in dai wannan uban kafiyar ne da taurin kai. Bayan ficewar tunan nauyin numfashi ya sauke da girgiza kansa, sai kuma ya saki murmushi, to sai ɗansa na ƙara ratsa masa zuciya. Miƙewa ya fice sashen mahaifansa, a can ya samu har su yafin da suna su cike da farin ciki kamar yadda suka saba. Babu da ke shan fura ya ɗan tsira masa idanu cike da nazarin ɗan nasa, sai kuma ya ɗauke kansa, ita kanta an idanun nata a kansa suke. don tun shigowarsa ta fahimci akwai damuwa tattare da shi bayan ya gaishe su an ke faɗin bashari lafiya ko na ganka kamar mai damuwa dan murmushi ya mata yana furzar da huci sai kuma ya gyara zamansa sosai yana fuskantar su lafiya lau inna kawai na zo na yi magana da ku ne in ba damuwa ya fanda ta ce faɗi kanka tsaye bashari me ke faruwa jin anna da baffa ba su ce komai ba ya sa shi su, sai dai yadda suka mai da su gare su su ma ya sa shi sauke ajiyar zuciya ba komai ba dama akan ramadan ne da wannan auren nasa ba mun wuce wannan babin ba mai kuma ya faru baffa ya faɗa yana kallon sa fuska a tsoke ka yi haƙuri baffa ba wai na dawo da hannun agogo baya ba ne ba kawai ina son mu yi wani abu ne don allah saboda wani nazari da na zauna na yi ba tare da ya jira cewarsa ba ya ci gaba da faɗin ni da ku duk mun san waye ramadan da kuma kanmu amma jama'ar gari da ramadan ke mulka har yanzu ba su gama sanin waye shi ba an ran ramadan da yarinyar nan aminatu dududu watanni na bakwai muke a ciki yanzu ko shekara ba mu yi ba aure ne da ya sha soke-soke da kace na ci a idanun mutane da su. dalilin tazarar da suka sake hange da mu babu ita a zukatanmu mu Shin ya kuke tunanin idan aka ce yanzu an fito maganar ƙara auren Ramadan wa duniya kuma da ɗiya irinsa mai irin matsayinsa kuma ‘yar uwarsa sannan mai dukkan kishiyar abin da aka yi cece ku ce Aminatun ba ta da shi a baya? Dama an ce mun yi haɗin auren Aminatu ne da Ramadan saboda mu gyara masa siyasarsa. A ce yana son talaka gashi har ya auri ɗiyar cikinsu. To yanzu wannan auren nasa da har yanzu ba mu gama sanin kansa ba ake masa shiri na tashin hankali ba ma tunanin cikakkiyar amsa ce ga 'yan ƙasa da abokan hamayya. Ba ina fargar da mu ba ne ba don tunanin kan Ramadan ya rasa kujera a zaɓe na gaba. Ina fargar da mu ne domin kare mutuncin kanmu da na Aminatu yarinyar kirki. da bata ji ba bata gani ba haka ma ina kare kunyar da zamu dora ma bayan Allah da suka goya da bayar mu suka kuma tabbatar da tsarkake abin da muka yin ba dan sakamakon mu a hannun su yake ba sai dan bana son mu cire hop din mutane akan mulkin Ramadan a yanzu Sa'adan ta zo min da wannan invitation card din ya ije IB din gaban bafi babba ka duba fa ka gani iben kusan goma ne a nan aka shirya wanda ake fatan duniya ta gani ta shaida za a maramadan auren gata ba na kasar na ya kadai ba bayan kuma mu a wannan gidan duk ba ma hakan tun auren 'ya'yanmu na farko sannan ko a yanzu ma ba wai shine kadai auren da za a daura din ba Tsit falon ya bayan faya ya shiru, sai dai tsananin ɓacin ya bayyana ga fuskokinsu bayan duk sun ga katin da tarin bidiyo inda ke a ciki. Anna da idanuwanta suka fara cika da kwalla ta ce, Anya ko Ramadan ma yana cikin hayyacinsa, ba na son zargi sam a rayuwata. Balle ma da na san dai sa'ada mahaifiyarsa ce babu yadda za a yi ta cutar da shi. Murmushi fa ya yi cikin ƙunar rai ya ce, Idan ita bata cutar da shi ba, ai an yi amfani da ita da son ta an cutar da shi anne. Bara yau na fito na sanar muku gaskiyar lamari, akwai sihiri tattare da Ramadan, san abin da yake yi ba a cikin hankalinsa yake ba. Sallan lami falon ya ɗauka da sautin kukan siya findo. yayin da Baffi ya tsira ma ɗan nasa ido duk da shi ma ya jima yana wannan nazarin. Baya ja numfashi mai cike da takaici, kar ku wani damu kanku, ni hakan ya min daɗi ai. Me bi a dalilinsa Sa'ada za ta dawo cikin hankalinta ta san abin da ke mata ciwo. Na jima da fahimtar hakan amma ba na son kowa ya nema wa Ramadan magani don Allah har sai an zo gaɓar da ya dace. da sauri in na ta katsafa baka da hankali bashari ta ya za a bar yaro a bakar inuwar sihiri kenan fa kusan duk abin da yake yi bai ma san yane ba bara yau na fito na sanar muku gaskiyar lamari akwai sihiri tattare da ramadan san abin da yake yi ba a cikin hankalinsa yake ba Sallan lami falon ya ɗauka da sautin kukan siya findo yayin da babu ya tsira ma ɗan nasa ido duk da shi ma ya jima yana wannan nazarin. Baya ja numfashi mai cike da takaici, kar ku wani damu kanku, ni hakan ya min daɗi ai. Maybe a dalilin sa Sa'ada za ta dawo cikin hankalinta ta san abin da ke mata ciwo. Na jima da fahimtar hakan amma ba na son kowa ya nema wa Ramadan magani dan Allah har sai an zo gabar da ya dace. Da sauri in na ta katsafa baka da hankali bashari ta ya za a bar yaro a bakar inuwar sihiri kenan fa kusan duk abin da yake yi bai ma san yane ba. Kai ni fa ina mamakin canzawar yaron nan lokaci guda har ta kai yanzu zai zo gidan nan amma ba mu sani ba. Barinsa cikin wannan tashin hankalin ai matsala ne sai ya iya shafar mulkin da yake kai ko kai baka san haka ba. Karan farko Baffi ya saki murmushi cikin takaici ya ce, Sadiya kenan, wannan na nawa kuma. Ba dan Allah ya bashi chief of staff na kwarai mai amana da tsoron Allah ba, ai da na halin da Ramadan ke ciki ya bayyana a cikin mulkin nasa. Allah dai ya kyauta ni yanzu ina ga kai bashari faɗi dalilin ka muje idan mai yiwuwa ne sai mu rike idan ba zai yiwu ba a sake shawara kai fayi dindina masa baffi abin da ya sa na rike ku kar a nema masa magani saboda dalilai uku ne zuwa biyu na farko ina son sa'ada ta gane kuskurenta akan aminatu na biyu ina son ta gane wace ce yar uwarta Asma'u. na ƙarshen da bakinta nake son ta bayyana da na saninta a kansa don haka ina roƙon ku yin wannan aure a sirrance a ɗaura shi a sirrance iya wakilansa da wakilan yarinyar a kuma hana kowanne biki da suka shirya da an ɗaura aure ya ɗauka matarsa su wuce kawai sauran dokoki na a kansa sai bayan ɗaurin auren ne shiru falon ya yi kowa na nazari bayan shuɗewar wasu mintuna bafi ya fara jinjina kansa alamar gamsuwa kamar hakan duk ya yi gaskiya sai dai jannatu me kuke gani ku Anne da take danna kukan da ke taso mata ta hidiye da ƙyar datti da ka ai namu ne, Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. Da Amin duk suka amsa, daga haka suka ci gaba da tattauna abin da ya dace. Bayan kwanaki biyar da wannan magana Baffa ya shirya da kansa ya je har masarautar Bina suka yi magana da mai martaba. Sai dai bai sanar da shi ainihin dalilin su game da sihiri da ke tare da Ramadan ba. ya nuna masa su yi hakan ne ko don gudun abin da zai je ya dawo ga mutanen ƙasa kan kallo da fassarar da za su al'amarin da yake mutum ne mai fahimta kuma ya yi matuƙar yarda da baffi a take amince ya kuma gamsu sai dai ya tsuke bakinsa ko fulani bai tunkara da zancen ba haka shirye-shirye ya ci gaba da gudana har biki ya rage bai fi saura kwanaki takwas ba sigin biya sa'ada na ta shirye-shirye shirye-shiryen fara sanarwa a gidajen rediyo da talabijin baya dakatar cikin ɓacin rai ta nema dalili ya ce idan lokaci ya yi za ta sani ai a can ɓangaren mai martaba ma ya dakatar da fulani da adda asama don ko da mijinta ya tsawatar shi da yake ya zama mijinta ce bata ji ba sai ma ta jara da ta zuba masa gwargwadon iyawa shi ko ya sanar ma mai martaba da dama shine ya bashi umarnin shi ma wannan abu ya cuɗa musu zuciya babu kunya gimbiya sa'ada har da kai ƙarar fa gaban su baffi Hanna za ta yi magana ba ya girgiza mata kai ya ce, Gimbiya Sa'ada ta je zai yi magana da fa. Sai dai har yau da ya rage saura kwanaki biyar ba su ji komai daga bakin Baffin da suka san zai iya yi wa har mai martaba magana ya janye sharaɗin da ya sharɗanta. Akan duk wanda ya wani abu babu umarninsu a bakin auren Fulani ne. Tashin hankali kenan da ba a saka masa rana, domin ko wannan furuci na mai martaba ya matuƙar ta kowa a cikinsa har Ramadan ɗin kansa. da gimbiya sa'ada ta kira a waya ta sanar ma komai lokacin yana ofis da wannan ɓacin ran ya tabbatar mata zai shigo gidan da dare dama na ta damansa da sanganinsa ya share sa gwamnan house yau kam da wuri ya shigo gida saboda son zuwa taura house da an yi magrif na jin shigowar motocin sako ta miƙe daga falo inda suke zaune suna tattauna tsare-tsaren bikin bilkisu da a yanzu ta zame mata ƙawa don dama ba ta da su sai schoolmate kuma ita iyakarta a gaisa babu aminiya saurin riko ta ta zaunar ni ban ga amfanin wannan wasan buyan da yake da shi ba ki zaman ki dan Allah kar ma ya samu kafar raina ki dan zai ƙara aure ko ya zata wani kishin sa kike ma kamar rauda za ta yi kuka sai dai komai bata ce ba ta koma ta zauna dan a haka ramadan ya shigo ya same su a kan da ko ya fara sauke idanuwansa ita ma an yi sa'a kallon nasa take lokaci ɗaya zukatansa suka harba cikin bugu mai tsanani rauda da ta ga ya rame mata ido sosai sai dai ya ƙara haske da kyau ta fara janye nata idanun fuskar tana nuna wani yanayi mai wajalar fassarawa shi ko ido ya ɗan tsira mata tamkar mai nazari ko kuma yau ya fara ganinta sosai yaga ta ƙara masa girma da cika don duk da ciwo da take fama da shi a watan nan baki ɗaya sai ta ƙara buɗewa ta yi ƙiba da girma sannan komai nata ya ƙara girma ga haske ta yi sosai mai tafa da wani sirrintaccen kyawu da duk hassadar mai hassada bai isa mata kallo guda ya ɗauke ido ba kan sani ya ji ya sara masa ya saurin janya idanun a kasalance sai kuma ya ƙoƙarin barin wajen kamar da 'yar sassarfa don ko gaisuwar da Bilkisu ke masa bai amsa ba. Ƙofar ya maida ya rufe tare da jingina a jikinta lokacin da ya iso bedroom ɗin nasa. Ya ja ajiyar zuciya da sauke nauyin numfashi, idanuwansa har sun kaɗa sun yi jajjar. Ya jima a wajen tsaye kafin ya ja ƙafafuwansa da ƙyar zuwa toilet. Agogon kawai ya cire ya sakar ma kansa shuwa. Sai da ya sharkaf daga shi har kayan da ke jikinsa sannan ya rage su yi wanka. Rauda da dama a cikin yanayin dauriya take zaune a wajen ta miƙe da gudu ta bar wajen hannunta toshe da bakinta. Da sauri Bilkisu ta bi ta har cikin toilet da ta shiga, amai ta shiga kwarawa tamkar za ta amayar da hanjin cikinta. Hankalin Bilkisu ya sake ɗagawa matuƙa ta rike Rauda sai da komai da ta ɗan fata ta sannan aka samu lafiya. Bilkisu ta taimaka mata ta gyara jikinta da wajen suka fito tana jera mata sannu. cikin sauke numfashi a wahale tana kaiwa kwance ta ce kai antibi kamshin turaren nan na yaya babu daɗi sosai bilkis ta zaro idanu waje sai kuma ta ce kut an turau da kamshin turaren ne bai da daɗi anya ya kokin shaƙa daidai ni wallahi lafiya lau na shaƙa kuma dai tun yaushe muke zaune a falon na kamshin komai bai dane ni ba sai da ya shigo ne kamshin turaren nan mai kama da ka da sauri bilkisu ta rufe mata hannu tana dariya to lallai taura grand grandchild bai zo da wasa ba samarar da ba wani fahimtar da ta yi ba ba kuma ta bukaci ba a sun maganar ba ta shi ido don barci ke dan fisgarta ga kanta da ya fara ciwo saura house cikin matukar bayyanar tashin hankali ramadan ya dago yana duban bafi da ya gama masa jawabi a take sai ya rufe ya mamanta da wanda yake tare gaskiya ba zai yiwu ba bafi duk ma wanda yake tunanin sharɗanta hakan ya janye don ba yarda zan yi ba ta ya ma kamar ni za a ce a ɗaura aure na a sirri sai ka ce wani funafunci na muku biyayya na amince da zaɓin ku. kuka yadda kuke so ni ma dole a bar ni ne yadda nake so a kan nawa zaɓe sannan maganar event Bana na jin akwai ɗaya da za a janye a ciki So mahi saurare, bari mu dakata anan shirin mu